Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna tare da babbar baguwar mu Maryam Intete wato jaruma a masana'antar Kannywood muna son mu san wace ce Maryam Intete Assalamu alaikum salam yan uwa abokan arziki to Maryam Intete dai wata baiwar Allah ce wanda ni ba ruwana da harkar mutane kuma yar gidan yar auta yar wasan Hausa kuma ina son masoyana ko ma waye ne shi ina ƙaunar shi to masha Allahu a wani gari kike eh Maryam Intaje ina zaune a Najeriya a garin Kano to masha Allah masha Allah yar Kano ce kenan to muna son mu san wace irin fim kika taka rawa a kai Eh, to masha Allah yanzu haka muna cikin fim ɗin gidan hada-hada an fara ma yanzu haska waƙan shi kafin kuma ƙarashin fina su fara fitowa. Muna son mu san yaushe Maryam Tete ta shiga masana'antar Kannywood. dawowa na ne daga saudiya ban daɗe ba na fara shiga masana'antar kanewood don haka kuma ku dakace mu akwai finafinan mu da za su fito kwanan nan ine muku albishir da su akwai fim ɗin na ja'atu da zai fito mahaifiyata ne sila ina muku albishir da haka to masha Allah mun ji wannan yanzu menene babbar burinki a rayuwa kiga kin ci gaba eh babban burina a rayuwa shine in zama cikakken fim kuma in ci gaba da karatuna kuma in taimaka wa wa'inda ba su da shi yani na ƙasa na kenan shine dai babban buri na gaskiya a yanzu to wannan buri ne mai kyau to Allah ya taimaka mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna tare da babbar baguwar mu Maryam Intete wato jaruma a masana'antar Kannywood muna son mu san wace ce Maryam Intete Assalamu alaikum salam yan uwa abokan arziki to Maryam Intete dai wata baiwar Allah ce wanda ni ba ruwana da harkar mutane kuma yar gidan yar auta yar wasan Hausa kuma ina son masoyana ko ma waye ne shi ina ƙaunar shi to masha Allahu a wani gari kike eh Maryam ce ina zaune a Najeriya a garin Kano to masha Allah masha Allah yar Kano ce kenan to muna son mu san wace irin fim kika taka rawa a kai Eh to masha Allah yanzu haka muna cikin fim din gidan hada-hada an fara ma yanzu haska wakan shi kafin kuma karashin fina su fara fitowa. Muna son mu san yaushe Maryam Intete ta shiga masana'antar Kannywood. Dawa na ne daga Saudiya ban daɗe ba na fara shiga masana'antar Kannywood. Don haka kuma ku dakace mu akwai finafinan mu da za su to kwanan nan ine muku albishir da su. akwai fim ɗin na ja'atu da zai fito mahaifiyata ne sila ina muku albishir da haka to masha Allah mun ji wannan yanzu menene babbar burinki a rayuwa kiga kin ci gaba eh babban burina a rayuwa shine in zama cikakken fim kuma in ci gaba da karatuna kuma in taimakawa wa'inda ba su da shi yani na ƙasa na kenan shine dai babban buri na gaskiya a yanzu to wannan buri ne mai kyau to Allah ya taimaka mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna tare da babbar baguwar mu Maryam Intete wato jaruma a masana'antar Kanewood. muna son mu san wace ce Maryam Intete Amma alaikum salam yan uwa abokan arziki to Maryam Intete dai wata baiwar Allah ce wanda ni ba ruwana da harkar mutane kuma 'yar gidan 'yar auta 'yar wasan Hausa kuma ina son masoya na ko ma waye ne shi ina ƙaunar shi to masha Allahu a wani gari kike eh Maryam ce ina zaune a Najeriya a garin Kano to masha Allah masha Allah yar Kano ce kenan to muna son mu san wace irin fim kika taka rawa a kai Eh, to masha Allah yanzu haka muna cikin fim ɗin gidan hada-hada an fara ma yanzu haska waƙan shi kafin kuma ƙarashin fina su fara fitowa. Muna son mu san yaushe Maryam Intete ta shiga masana'antar Kannywood. Dawowa na ne daga Saudiya ban daɗe ba na fara shiga masana'antar Kannywood. Don haka kuma ku dakace mu akwai finafinan mu da za su fito kwanan nan ine muku albishir da su. akwai fim ɗin na ja'atu da zai fito mahaifiyata ne sila ina muku albishir da haka to masha Allah mun ji wannan yanzu menene babbar burinki a rayuwa kiga kin ci gaba eh babban burina a rayuwa shine in zama cikakken fim kuma in ci gaba da karatuna kuma in taimakawa waɗanda ba su da shi yani na ƙasa na kenan shine dai babban buri na gaskiya a yanzu to wannan buri ne mai kyau to Allah ya taimaka mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna tare da babbar baguwar mu Maryam Intete wato jaruma a masana'antar Kannywood muna son mu san wace ce Maryam Intete Assalamu alaikum salam yan uwa abokan arziki to Maryam Intete dai wata baiwar Allah ce wanda ni ba ruwana da harkar mutane kuma yar gidan yar auta yar wasan Hausa kuma ina son masoyana ko ma waye ne shi ina ƙaunar shi to masha Allahu a wani gari kike eh Maryam Intaje ina zaune a Najeriya a garin Kano to masha Allah masha Allah yar Kano ce kenan to muna son mu san wace irin fim kika taka rawa a kai Eh to masha Allah yanzu haka muna cikin fim ɗin gidan hada-hada an fara ma yanzu haska wakan shi kafin kuma karashin finafinan su fara fitowa. Muna son mu san yaushe Maryam Tete ta shiga masana'antar Kannywood. Dawowa na ne daga Saudiya ban daɗe ba na fara shiga masana'antar Kannywood. Don haka kuma ku dakace mu akwai finafinan mu da za su to kwanan nan ine muku albishir da su. akwai fim nan za a da zai fito mahaifiyata ne sila ina muku albishir da haka to masha Allah mun ji wannan yanzu menene babbar burinki a rayuwa kiga kin ci gaba eh babban burina a rayuwa shine in zama cikakkiyar fim kuma in ci gaba da karatuna kuma in taimakawa wa'inda ba su da shi yani na ƙasa na kenan shine dai babban buri na gaskiya a yanzu to wannan buri ne mai kyau to Allah ya taimaka mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna tare da babbar baguwar mu Maryam Intete wato jaruma a masana'antar Kannywood muna son mu san wace ce Maryam Intete Assalamu alaikum salam yan uwa abokan arziki to Maryam Intete dai wata baiwar Allah ce wanda ni ba ruwana da harkar mutane kuma yar gidan yar auta yar wasan Hausa kuma ina son masoyana ko ma waye ne shi ina ƙaunar shi to masha Allahu a wani gari kike eh Maryam ce ina zaune a Najeriya a garin Kano to masha Allah masha Allah yar Kano ce kenan to muna son mu san wace irin fim kika taka rawa a kai Eh to masha Allah yanzu haka muna cikin fim din gidan hada-hada an fara ma yanzu haska wakan shi kafin kuma karashin fina-finan su fara fitowa. Muna son mu san yaushe Maryam Intete ta shiga masana'antar Kannywood. Dawowa na ne daga Saudiya ban daɗe ba na fara shiga masana'antar Kannywood. Don haka kuma ku dakace mu akwai finafinanmu da za su to kwanan nan ine muku albishir da su. akwai fim ɗin na ja'atu da zai fito mahaifiyata ne sila ina muku albishir da haka to masha Allah mun ji wannan yanzu menene babbar burinki a rayuwa kiga kin ci gaba eh babban burina a rayuwa shine in zama cikakken fim kuma in ci gaba da karatuna kuma in taimaka wa waɗanda ba su da shi yani na ƙasa na kenan shine dai babban buri na gaskiya a yanzu to wannan buri ne mai kyau to Allah ya taimaka mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna tare da babbar baguwar mu Maryam Intete wato jaruma a masana'antar Kanewood muna son mu san wace ce Maryam Intete Amma alaikum salam yan uwa abokan arziki to Maryam Intete dai wata baiwar Allah ce wanda ni ba ruwana da harkar mutane kuma yar gidan yar auta yar wasan Hausa kuma ina son masoyana ko ma waye ne shi ina ƙaunar shi to masha Allahu a wani gari kike eh Maryam Intaje ina zaune a Najeriya a garin Kano to masha Allah masha Allah yar Kano ce kenan to muna son mu san wace irin fim kika taka rawa a kai Eh to masha Allah yanzu haka muna cikin fim ɗin gidan hada-hada an fara ma yanzu haska wakan shi kafin kuma karashin finafinan su fara fitowa. Muna son mu san yaushe Maryam Intete ta shiga masana'antar Kannywood. Dawowa na ne daga Saudiya ban daɗe ba na fara shiga masana'antar Kannywood. Don haka kuma ku dakace mu akwai finafinan mu da za su to kwanan nan ine muku albishir da su. akwai fim ɗin na ja'atu da zai fito mahaifiyata ne sila ina muku albishir da haka to masha Allah mun ji wannan yanzu menene babbar burinki a rayuwa kiga kin ci gaba eh babban burina a rayuwa shine in zama cikakkiyar fim kuma in ci gaba da karatuna kuma in taimaka wa wa'inda ba su da shi yani na ƙasa na kenan shine dai babban buri na gaskiya a yanzu to wannan buri ne mai kyau to Allah ya taimaka mun gode